makaryaci makaryaci Allah ya ƙara maka lafiya sha mun ka taka gaske Allah ya ƙara maka lafiya ɗan hajiya Allah ya ƙara maka yawan rai ɗan hajiya ka mai da ingila gida kai ne kuma ɗan hajiya takawar ka sannu sannu Allah ya ƙara maka lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali nan da na yi a tiyata eh, ne wanne taro ne na tiyata awo na tiyata can gaba kana miƙewa kawai kai ta tafiya za ka shiga har gurin Allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana kai ne dan alhaji kai ne dan hajiya ka mai da mota gyaɗa barewa kake ka hura ka zuba dan hajiya dan alhaji <laughs> ai irin wannan inda da yaware ni kaina kwanan nan zan hauta ba ka taimaka min dan girman Allah <laughs> ka mai da ingila gida ku da ingila sai da kallo kallo dan alhaji wai ta na ce kaman karfe nawa zan dawo in ɗauke ka ka san ba na so na gane maka laifi Eh, to da yake ka san yanzu na shigo cikin school din to so ban san yanda level sun zai kasance ba wannan gaskiya ne but amma abin da nake so shine ka tafi kawai ka fasa idan na tashi a call you kira ka to kar ka yarda kuma in kira ka so to eh, yanzu da kira ka so biyu sai na sassaba maka <laughs> duba nake dan alhaji kai na kar dan alhaji sha sha sha kango wannan gaskiya ne Allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana ɗan haji ya kake ɗan alhaji ka mai da ingila gida kaga ɗan da yake bacci akan dala ɗan da yake bacci akan dala dala ta san ka ka san dala Allah i mana yawar da nisan kwana ɗan yare mamano kete wasiwa jo kete ni <laughs> ni bako ne a makarantar nan ban daɗe da shigo a makarantar ba eh, so dad ɗina shine ambassador a switzerland but amma ni an haife ni a portugal so kuma na girma a portugal na yi wayo na komai da komai so unfortunately um, sai aka madan na transfer din gurin aiki aka da shi fadan shugaban kasa <laughs> shine na ce so ya kamata in yi karatu a fatherland <laughs> Thank you. Thank you, right Hey, you're welcome. Thank you. <laughs> Me sunanka eh, guy. It, just is Baba Dumus. Ah, nice meeting you. Thank you. Um, uh, and you? Eh, ni sunana Habibu, amma jama'a suna kira da suna Hobby guy. Babe, keba. My name is um Sajana sir but I'm reading um, English. English. And, All right. yeah. Babe, ke ba? Binta Muhammad. Okay, okay, that's very good. And you? I Garba. Ke ba? Ya guy, Kepa. ba? Na actually need is a current engine. Engine? Eh? What did you mean? Are you talking about engineering? Oh! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! to kin san <laughs> lugwai eh, a swiss muna cewa eh, kawai sai eh, fuska ya ka ga kaga sai kaga baki sun zo ka dinga giftawa mm, ni abin da nake bukata babu inda hankali na tashi na ji wani iriyar sai sanda aka sauke ka akan wata zabgegiyar mota wallahi motar ka ta bani tsoro a cikin america na taba american film a ciki na taba ganin irin wannan mota ya zo wannan ai wannan na cefa ne ne ma na gidan ma ai jibgu you got no problem ai ni zan zama gatan ka a makarantar nan na ku gode <laughs> ai ni babban buri na wallahi duk inda zan samu in ya da zango in dai zan ci in koshi mutane sun kasa gane ai kai kana da ni karka damu eh, na gode na gode karka damu eh, an mutumi na yanzu ba dan rasoran da zamu dan je a karban dan dubara eh, eh. Ah, so i problem din yanzu ka gane ne babu canji a jihuna ba naira sai dai dollars ne da pounds amma suna karban suna karban dollars a nan za a yi magana dala da pounds wallahi kuɗinmu na gida suke karba to shi kenan ba matsala bane zuwa gobe ne canji duk abin da kake bukata wannan ba zai zama problem ba ka gane eh, ba zai zama problem ba ya me kake karantawa ne a makaranta eh ina daukar da Hausa Tawfiq Hausa Hausa eh Hausa language Hausa kuma eh <laughs> a na maimaita aji a nan ya fi so sha uku kuma aji na biyu har yanzu har yanzu gani nan yadda ka san jirgin dan karo a ba ma kaman kan baya kawo ta ko ba layi kan kaman da kiki ne da kiki ne kai da kai ka faɗa ni da kiki ne da kikin dan na ƙarshe kankaman na kamore ai ba ja da ku ai hukuma sai rarrashi ubangiji Allah ka ban iko ka karba min restaurants mai daɗi Kar ka damu karka damu Allah kai mu gobe you got no problem yau gobe zan zan wannan zuwa tomorrow ba za ka samu matsala ba gaskiya ko da mu banza ne wannan kai dole ne ma ko ma dadi magana ko a daga mishi wannan dole a sallame shi kawai saboda tsabar rainin wato da sakalta mutane irin ka san da dola suke biyan shi kuwa dada da dollars ake biyan shi salari shi direban yes of course kana ji eh, in haka ne ni ma na baka dama ka gaya wa das din isallame shi ni sai in aje karatun in yi takin kwaba position don baka gudunmawa da kariya saboda kar wani abu ya same ka wannan san zuciya ne daga ji an ci ana biyan mutum da dala sai kai oh, ka ce wai kai ma kana so to karatun naka zaka bari eh saboda kiwon lafiya saboda dan kare martabas wannan tsafajen san kudi ne kai da matsala wannan tsabar san su nusulami da ni a san kudi da yake haba to sai ka je ka yi kana ji kawai ne na yi takin kwaba ni ka ɗauke a ɗauke ni direban nan ce ka ɗauke ni direba kawai wannan yan kwantukuru suna kiranta nan gani nan bari yan goge ta suke ce masa wannan lillahi ya shariya gaya masa saboda duk karfinka duk kudinka duk iliminka a makarantar nan ba za ta saurare ka ba in ka mata ta saurare ka ba za ta ɗebo ya ganarin cutar jaka ka ce za ta yi farin makauniya an adam mutum jariri sai dai ka ji ya ce miyau wallahi sai na gwada wa sai na gwada wallahi kina sanin ni Thank you. to amma kuma ba ba su ka daga ina kake daga ina kake to ka san hajiya ce ta aike ni in je sabo mata kifi a kasuwa da kifi da kansa zabbi guda arba'in za a gyara su kawai a zuba cikin fridge saboda farfesu da ake maka akai akai kai dala ya mushi dalla makarecin banza makarecin wofi motoci guda nawa ne muke da su a gida ba su fa ashirin ba direbobi daban-daban daban-daban sun fa ashirin kawai alhaji ne na ce ya bari ta rinka tuka ni saboda na ga ta mu tafi zuwa daidai da kai kuma ba za ka iya ba ni zan iya sai ni a bari ni ina tuka shi sama dai alkaki gurgu ya hakuri ba daga yake ba saboda haka ka shiga taitayinka ka shiga hayyacinka na gaya maka kai kuma cange ba dama za a kai ka jamani sai a warware kafa ah, da shi za mu tafi ne a za mu tafi da shi kaga in dai wannan ne kawai a ingila za a gyara ka kara maka lafiya da nisan kwana dan alhaji kai ne dan alhaji kai ne dan alhaji dan alhaji ya kwa yawwa taso da Allah ka dawo gaba ai raka da na kasa gane inda ake bude kofar a'a taso da Allah ka wannan kasa lokacin taso yan yara ai ka bude da ai daga can eh dawo gaba da Allah dawo gaba yagwa sai oga eh, <laughs> karka jin komai a sallame ni da Allah dan yau fa ka ga mun magana san ranka fa dole sai mun yi tsada da kai yau din nan yagwa oga to nawa ka bani ai 500 ka ban eh ai ranka dade wato hakuri zaki saboda wannan 500 da ka gani a cikin kuɗin da na sayar da zakara na ne jiya to shi ne na ɗauki 200 a ciki na sai littattafai wanda zan ci kasuwan yau da su shi ne ka gani kuma ga abin da rage nan 500 sai ka yi haƙuri rake da kai fita ka bani guri kai da sai kai magana guda 100 wani lokaci babu magana guda ɗaya wacce za a ɗauka in an gyara ta wacce za ta iya zama magana ta gaskiya duk zancen ka zancen banga ne duk maganar ka sha sha sha mahaukaci bulku gafara da Allah ai hakuri za ka rinka yi ka zan dole ne ka hakuri saboda haka ne ake bi a dan ci kasuwa <laughs> da abin da nake maka baka gani ni fa nan ni ne gatan ka fa ni fa na ga dama kake duk abin da kake eh. amma ka kasa gane ba eh, ai dai hakuri dai <laughs> ai ka san dai kana gani to za mu ji kunya ba dole ne dai za mu ta dan caccabka dai muna dan dindima <laughs> wannan gaskiya ne sai ga je ka dalla je ka ai na ce je ka dalla sai ga ya ka dalla na ce ma haba da Allah don Allah dan annabi kai hakuri Iliya kaga wannan harkan bayo muka so mayinta ba ni da kai kuma ba wannan bane na ƙarshe kullum za a rinka yin wannan abin kai ma ka sani kai dai ka san cewa ba zan maka karya ba wallahi ita kenan ka fara can duk garin nan ka gaya min waye bai san kai makaryaci ba ne kai ka san ba zan yarda da magana ka ba ai ba kuwa ne ya sani ba ba kuwa ba ne ya sani in ce dai kayan nan dai baka bi ta layin arma ba dan nasa ne na baka wallahi a ah, a ah, ah, haba da hankali na fa ya za a yi kwafsa ai ban je ko ina ba iyakaci na cikin makaranta na je na ci kasuwa da kayan nan kuma kaga yadda na karɓe su dai ga su nan kagan su dai clean neat <laughs> eh. Eh, eh, daɗi na da kai zubairu in ka karɓi kaya yanda ka karɓa haka kace da da su baka da tsafta ce da kai inda kace burge ah, ni kenan shi yasa nace daga ma kafa idan na je na kwafsa gobe in na dawo a ba za ka ban ba kaga yanzu ai gobe na dawo dole ka bani ai inda kuɗi ba a ah, to ai ka san ba zan zuwa kuɗi ka ka san ai ba zan bayar ba ko ba haka ba ah, na san halinka ai na san yanda ta gwale mana ni da kai ba za ta kwaɗe a ai ba ba insha Allah kayan dai ga su na nit da ka gani da na karɓa wani an taimaka min dan Allah dan da na garin rogo iliya dan Allah dan Annabi koda na garin rogo ko murtala ka ban dan Allah ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri o iliya o iliya sai mai ƙarfi dan Allah ko murtala ka ban Eh zo ka samu canji. Yawwa. <laughs> Ai daɗi na da kai akwai mutunci. Makareci. Ya ya ya ya ya ya me koro ka. Wallahi ba kowa. kawai dai na shigo ne a guje sai da ma na lalleka na duba saboda kada a gani na shigo cikin wannan lakar kada a raina ni kai dai wallahi mugu ne ya zaka ka ɗebe rogo ka cinye mun. a ba wani rogo me rogo me aka yi aka rogo ki ma ji daɗi na ci rogon ki ba ki ji daɗi na ci rogon ki ba banda rowa saboda tsabar rowa in da ɗan ki ne a ba ki mu rowa rogo ba hmm. Allah sarki Zubairu baka san tarihi ba ai kuma yaya kana mun gani gani ne ka san kake so ka sa min ido ka san abin da kai ai me nayi me nayi me nayi ta yin san sabu yaron nan na sa shi waye kulla mun maganin nan amma da yake dan mala har uba ne ita shi kama gaban sai tafiyarsa sa. Ah, haba haba ka san daga ina nake ka san wani business na je kulla tsaya ina kulla maganin naira goma goma kwata-kwata maganin nan aka hada duka kafa bai kai biyar ba a to ai ba ko banza dai da ɗari biyar ɗin ake siyan rogon da za a dafa ka zo ka yi wuf ka ɗauka ba a sa ka ba. a rogo to wannan ba ma ne nake ba kawai ai dole ne ai saboda irin yanayi da Allah ya je hona a ciki asali ma fa a lissafi bai kamata ma a ce a nan gidan aka je honi ba kamata ya ce ina wani babban gida yanzu haka ina kwance ina shan AC a cikin tafka tafkan motoci da jibga jibgan gida ga kitika kitikan wayoyi amma kawai ina nan kawai na cin rogo da rana tsaka kina ta ɗirka rogo ke ma za ki toshe kwakwalwanki shi ne mai wannan ɗin da kake fada oh, Allah sarki ni kake kaka bawa kunne ko to bari ka ji in gaya maka baka san tarihin nan gidan ba a ha yau ko bai san tarihi ba mu sai mu gaya masa wani tarihi ne da gidan nan ƙwarai yaro ka daina yaudar da kanka a talauci za ka mutu na ƙara faɗi na kuma na sake a gani nan ni kaɗai ne ma nake da danshin arzikin a cikin kakannin nan naka da kake gani ka fahimce ni shi uban naka da kake takama da shi a wurin fijimin neman arziki mutu ita kuma tsohuwar taka soyayyar ubanka shi kashe ta har kake wani gaɗifiri kake kawa kake kawowa kan wato wa'annan yara sun yi soyayya a ƙauye ya kake mun fatan tsiya ya kake mun fatan mutuwa da talauci ni wallahi sai na yi arziki wallahi sai na yi arziki me ne sai ka tana wa mutane abin da ya riga ya wuce ne da Allah da Allah wannan ba ya riga ya wuce ba abin da ya faru ai ya riga ya wuce ai ko ku ci bismillah da bayar Allah ya maka albarka wallahi kaga dai kiwo ya karbe ka kai dai wallahi tallahi ta bangaren ka kiwo sai zan barka sai ɗiban awaki da tumaki da tamare kake kana kaiwa kasuwa kana ɗiban kuɗi kurin wai me kake da kuɗi ne da amma dai dattijo ka san dai na girman da ba sai an bincike ni yadda nake shiga da fita da kudade na ba ko ah, ina wani albarka nan wani albarka suka yi eh. wani albarka suka yi abin da duka dirintsi wani albarka suka yi bayan ban sai honda civic ba uban menene ba da Allah menene kuma civic ah, honda civic eh. wata mota ce mai kan kibi eh. da ka sani ka ce kurin kus Allah zubairu da ka sani ka ce kurin kus kar ka yaudare kanka zubi masu duba sun duba mana mu tun daga mu na farko har zuwa mu. san tarantan zamu mutu ba ko kwandala matsayata ne mu gaba da baya na makadantar na wai daga suka ce da eh? tijo na tabbatar makadantar na a ah, kun cuce ni na rantse da Allah kun cuce ni kun gama da ni tas kai baka tashi ka nema ba ubana baka takura mishi ya nema ba ba a bar mun gadon koma ba sai akuya ɗaya da bunsuru ɗaya ba gadon akuya ɗaya da bunsuru ɗaya ba ga sai sana hayayyafa ba albarkar da ta samu kake ɗiba kake kawo kasuwa wani albarka ne gata wani albarka suka yi abu shekara sama da talatin har yanzu ba su kai garke guda ba ba su saya min gida sun saya min mota ba ba su kai ni ingila na ga turawa ba tun da aka haife ni na farka na ganin muna ta garwaye tsakar gidan nan da ni da awaki na san cewa na kaɗe babu ni kawai babu labari gidan arziki yara ana haifansu su tashi suna rarrafe suna tsantan sweet da biskit suna kaiwa baki ni ban tashi na ga kuma ba sai awaki ina rarrafe suna bi na a baya ina cin kashin awaki babu wani labari a gidan biskit gidan arziki zaka ga interlock da carpet bani cikin wannan turbayan kasan kawai kawai na duro kawai babu wani labari kawai don tsiyama fa da koko a nan da kunin tsamiya da dauri aka yaye ni Zabairu ka iya bakin ka shi yasa ko tsutsan ciki ban taba yi ba eh. ko tsutsan ciki ban taba yi ba saboda babu wani zaki a cikin ba komai lami na tashi kawai a cikin garori wallahi kun cuce ni wallahi kun cuce ni kun gama da ni tas ba anan irin gidan ne ya kamata a haife ni ba wallahi ba irin hmm. gidan ne ya kamata a cikin wannan jar kasa babu interlock ba komai ba interlock ba komai haka kawai na tashi a cikin garori ya kamata a ce ya kamata a ce ina cikin gidan shugaban kasa ne ko gwamna ma kawai ga ni kawai anan ko mama ne ko mama na ko ma gidan shugaban kasa bana cuce ni dai wallahi kafa ka zage ni an zage kan ka dan bala far uba kila ina a shi kenan no. Ah, wai ah. Voy a wai ni na ji kun daɗe kuna ta tattaunawa da jikan naka me ne yake faruwa ai lamarin zai bai da sai dai ubangiji haka ya zama kuma wai bai dace da nan gidan ba da gidan shugaban kasa ya dace wai ya tsinci biskit intalos ya zanci wane ne a cikin intermediate ko intermediate ko wane ne to ko a cikin close up ko menene ni dai na na haka bai nan gainin nan to shikenan Allah ya shirye shi amin a ce ta mu tsakanin mu da shi ah, yawa duk inda Allah ya halice ka nan kake zama a yi ne magana eh to yanzu fita za ka yi ne a ah, ina fita to Allah ya sawage Amin kuma zama yanzu. Bawan Allah mamman tuwo na mai na nama na ah, Zubairu gurin ka zanje ai. Eh wai me faru gani? Muka yi makaranta ɗaya da kai. Muka girma tare da kai. Biyu. Wasan ƙasa balkwada da kai muke yi. Uku. mu je gidanku mu ci tuwo ka je gidanmu ka ci tuwo. Tare muke cin jagala da kai. Allah rakata. Me ya faru menene? Alhaji Masa'udu. Eh. shine na samo mana wata harka hmm. ka san ita rayuwa ba ka samu abu kai kadai ka je ka ci ba ba shine hmm. arziki ba eh, ku ci tare da kai da dan uwan ka shine arziki ka gane gaskiya ne to za mu je mu masa kunya eh. ta noma duk kunya naira ɗari uku yake bayarwa kunya Allah sarki to shine na ce mu je mu masa koda kunya goma ne kaga in ka auna zaka ga za mu samu kamar dubu biyu kaga ya isa mu rage wani abin da rayu. da ka Allah. ni fa na daina irin wannan aikin wahala wahala ni ba dan wahala ba ne. kuɗi nake nema manyan kuɗi su zo ta ko ta wace hanya miliyoyi biliyoyi daloli su zo kawai in kashe ba ka tsaya kana wani lissafin dubu ɗaya dubu biyu wani wahalan banza wahala la ha ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yau na ga abin da na gani a rayuwa eh to ka ɗaukar wa rayuwar kanka muguwar rayuwa inda ba za ta ɓulle ma ba ka shiga lungu za ka ɓulle kuma babu ƙofa barin gaya ma gaskiya kai ba wani cikakken ilimi ne da kai ba eh. iyakacin ka firamare kuma aji biyar baka je aji bakwai ba eh. sannan kuma iyayenmu ba wani abu suka tara ba kake tunanin wai za ka samu miliyoyin kuɗi kai idi ba za ni ba na ce ba zan je ba idan za ka tafi ka yi tafiyarka ni ba za ni ba kai matsala ta da kai jahilci har yanzu baka san wannan karatun na cewa dare ɗaya Allah kan yi bature ba ka tsaya kawai kana wahal da kanka kawai wannan ai tawili kake eh. na ce tawili kake ai ba hadisi ba ne kirkira ce irin ta hausawa a yanzu ma Allah sai ya yi bature shine me me yadda ya so ga wanda ya so in za ka tafi wahalanka ka tafi wahalanka ni na daina wannan aikin ba ba zan yi ba ni in za ka tafi ka yi tafiyar ka da Allah aiko karshen karen ka zai ci ka tafi ɗaki ka je ka kwanta karshen ka tumakai su zo su ta sansana ma baki jiya ma haka wata tinkiya ta zo ta rinka lasar bakinka kana haka ka ɗauka nama ne haka za ka ƙare. tunanin ba za ka ba za ka shigo ba ba ai ba abin da zai hana ni zuwa ai yawa ba abin da zai Allah sarki gaskiya lalaban an sa wannan waya eh to to an gode hello gaskiya ne a ya ka ne to ba na nan wallahi na shiga makaranta ina makaranta ina cikin makaranta ne eh. a to inda dan wannan ne ka gane ka samu ka samu momsi don kawai ta baka 100 dollars <laughs> ba komai ai zaman taron kenan ba komai wallahi kar ka ji komai ka gaskiya akwai talauci a kasan nan wallahi ka san tun da na dawo kullun kullun sai na yi kyautan dollars akalla 10000 dollars to 20 dollars kullun kowane rana wallahi tallahi mm. kai kuma lokacin na ture fa ba ruwa na da irin waɗannan ba ruwanka da kowa babu wasu maula ba komai ana kokari shi isa ni ma gashi dai an binne ni wallahi abubuwan sun mun kane kane suna dewa me ma sunan kama matsalolin suna hmm? me sunan kama ni ba eh. yi dangazumi wa ah, to karkara ba ka da matsala ai ba ka da matsala yanzu kana akwai abin da yake damu ka ne wallahi yanzu ma dai da farko yunwa tana damuna sai kuma na ci na da hayyaci na sai in karanta matsaloli na a yana za a samu abincin ka ci nan kaftaliya kaftaliya kaftari Oh, a ah, to mu je mana mu fasa mana na gode fasa mu. <laughs> oya oh, na gode oya oh, na gode oya oh, na gode yakwa <laughs> wannan ba damuwa bane ka gane karka damu a inda kuɗi ne matsalanka kawai turo min da ah, account number ka amma ka tabbata ah, dollar account ne sai in tura ma ko da 1000 dollars ne ka dan yi manage kafin nan eh za a kawo a ah, nothing nothing ba abin da kawai faɗa mata faɗa mata no ya eh, eh, ni ki kamun wannan eh, farfesun da farfesun zabuwa a kamun da kirjen kirjen jaki a hada min da farfesun naman dan kwaikwayo mai kauri a samun a samun rabaje kuma duk zaka iya cinyewa eh yo yalla bai wannan ma ai so mun taɓa ne ungozo mata ga jini tace da haka muka fara alƙur'an yawa na gode eh yayi uba ya labai wannan a littattafan mu ita ake kira kutsuwa <laughs> eh, eh, wannan cafeteria nan cafeteria tun audu bako wallahi cafeteria nan tun saddauna ya kwa na gode mhm. ya bude a a a a a a a lafiya mm, mm, mm, luwai yana yana bai kuka kake kuma jibbu yana bai irin kake ba marayu yana bai dan Allah a mai da ni kasar waje dan Allah ni ma in zaka tafi kwairo ka ta hada ka tafi da ni kwairon nan ma wannan kazar ta gidan gona ce ko a eh, gida kiwo ta kiwo ce wannan ta ci abincin gargajiya ido guba ne dan taba ha bawa da mani na a ƙoshe nake a na ci abinci a gida to dan taba leman ha na gidan mu daga turai ake kawa haka ne Hello. Hello, Pierre. Hello, Herky. Me paru. Ata fi ina ma. What? Dad din? Wani asibiti ne? Ba ni shi, ba shi, ba shi. Hello, Dad. Dan Allah kar ka mutu, dan Allah ina zuwa tsaya tsaya. Yalla bai. Yalla bai kar ka haddasa kar ka kulla zumunci da hukumar 'yan sanda ina gurin nan. yalla bai yalla bai kar ka sa su min rubuta fanar bita su min fanti ba yalla bai kana haɗiye shi wallahi kana haɗiye shi da na bakin za ku tafi kana haɗiye shi kai kai fita da shi ina kuɗi eh, kuɗi shi ne na ce maka tare nake da babban mai gida na shi ne jirki da fahun da sutan shi da dala shi ne yake zai biya min ba ni ne na oda ba shi ne i oda na ruwana da wani kuɗin shi pounds da dollars da waye ni kuɗi na na sani yanzu ka biya ni kuɗin abinci a nan da ka ci. tsaba sabona da jama'a da sun san ban da tashi hankali a makarantar na shekara ta shida ina da fatisha kai wallahi kuma ko rigima ba dan Allah dan annabi eh, yaruwa ina rigima dan Allah ashe kai kiki ne eh, ashe eh. da kiki ne anan da abin da kace daidai ne ne ka tambayi ragowar dalibai dan Allah ina hayaniya dan Allah dan Allah ina tashi hankali yauwa gode dan umma ni student affairs zan kai ka ah, tun da baka bani kudi na ba student ah, affairs zan kai ka dan Allah ka rufa min asiri yawa ya ba yawa yaya kayana ya ci bai biya ba kuma yake nema zai tashi zai <laughs> yaya dan Allah na taba tashin hankali yaya <laughs> dan Allah <laughs> ba sa bane na gode na gode kawai abin da za a yi ba ni kudi na dubu biyu da biyar ne kai ma ka san baka da kosisi ka zo ka ci abinci ba ni na oda ba to amma kai ka zo ka ci kajin mutane baka da kuɗi me yasa za ka ci fitar rabo ne fitar rabo mm. sai ka ba su kuɗin su wallahi naira ta goma ka goma ita ma wallahi dan keke na ya karbe kaji kaga abinda za a yi kai student a ya kuri ya hakuri abinda za a yi eh? kawai mu hada abinda muka dan har hada mu samu biya bai dan ka san bashi da tashin hankali ko asko Allah ma albarka daga yau na daina amma ka san ki ta kake ci a cikin makaranta kuma sai ka zo za mu biya sai mun kwafta mai mari saboda gobe sake ni sake ni wallahi ko da wasa ka sake rike a nan in ba sa an sare ka da gogon gwiwar ka ba Allah ya tsine an biya ne za a biya an biya ne za a biya shi za a biya masa za a biya masa za a biya masa kai sai fa mu fasa biya ba ah. na nuna ma kwalba ma bashi bashi bashi bashi za mu biya bashi za mu biya za mu biya za mu biya <laughs> ka ji katon banza haka kawai ka yi ta dirzan nama na kallon ka sannan kuma na biya <laughs> ba ai kai ma ka san ƙarya kake yi <laughs> amma katon nan fa ya more daɗi wallahi na haɗe yawo a ɓoye ya kai lita hudu ban taɓa ganin gara irin wannan ba <tsk> amma fa ya more sai dai na san haka yana can sun kwashe 'yan kallo da mutanen ta ina zan biya kuɗin nan aƙalla na san girkin da ya ɗiba zai kai dubu da ɗari biyar <laughs> da bani da ko naira biyar makarantar ma a ƙafa na shigo <laughs> sai da na zo bakin gid na goge takalma na faso cikin ɗalibai <laughs> Allah baka lafiya dad wai ke ma gogo ke ma a zuri'ar naku babu masu arziki ne kamar irin na wancan dattijan <laughs> A'a, ni a zuri'ata muna da arziki mara iyaka. Ni ce dai da Allah ya tsamo ni daga cikin 'yan uwana ya kawo ni nan har na haifi ubanka. Allah ya kiyaye ki. Ku dai kuna da masu kuɗi cikin baƙin talauci. In wannan ne. a nan ne kawai ku da masu arziki kenan a arziki. muna da masu arziki da dama a gidanmu Allah tsine mai ƙarya. Kaka ya kake saurin tsine mai ƙarya ne? A shi ne na ce Allah tsine mai ƙarya. Kaka? Ya kake saurin tsine mai maƙaryaci haka ba kyau fa? Allah tsine mai ƙarya? Ni ba na ƙarya. nakan dai 'yan dabarbaru dai 'yar ƙaryar tamu dai 'yar kaɗanci ne. sai ruba Allah sarki ja ai wato ba za ka gane ba kai irin dai tamu ce ta zamani dan yi ruba dan yi cika ba haka nan dai da <laughs> paparazzi duka kai kai ye kace dumguza kace dan dan ya saurin karewa in ba za ka iya ba fashi a baka ɗauka baka manta daji ake shiga uwar rana a shiga ɗebo ɗebo itatuwa in zo a shan ya bushe a sarrafa wannan idan kuma ni ya ɗebo ya shanya ya bushe ni kuma in dake shi in tankade kuma sannan in fice shi duka a ɗari biyar ko a ɗari biyar ɗin ake ci da kai ai da ita ake ci da kai ake sha da kai kar kai mun wulakanci ha. in bar ma kayanka na karanta da kanka je ka je ka je ka je ka ka yi da kanka karasa kai kai kai yayya hai Allah ya sa bana dabbobi su yi tsada Allah ya sa wannan sallan dabbobi su yi tsada in ɗibi abuna karkata kaf in je in sayar da su kuma ban gama halukin da zai ɗauka min dabba ko ɗaya a ce za a yi layya a gidan ba wallahi sai dai kada a yi layyar. wannan ɗauki ɗaɗɗayan da ake mun shi yasa suka ƙi taruwa kuma kuna sane wannan dukiyar ta maraya ce amma haka kuke ɗauka ku ta abin da kuka ga dama da shi saboda kun san ba zan iya magana ba saboda haka wallahi ɗauka zan yi in je in siyar in haɗa ƴan kuɗaɗe na in zuba su a aljihu. Zubairu haka kuma ka koma yanzu? A'a Zubairu ka daina yaudara kanka kai da arziki sai dai ka ji an ce wai wane ya arziki mu a danginmu haka muke karewa tas ko kwandala haba haba, aini sai na arziki yanzu ma taure ɗaya zan ɗauka in je in sayar in zuba a kuɗin aljihuna saboda cin kasuwan wannan wannan satin kasuwa wace kasuwa ce ne kake ta zuwa kullum kyalmashi kyalmashi shashashan banza shashashan wofi in sha Allah wuni sai na yi kuɗi in Allah da sai na yi kuɗi kuma na gaske ah, to, sai kai magani sai dai wannan zaka saya in Allah da ni sai dai kin zai sayar eh Allah sai dai kin zai duka a kasuwa kisan kisan mai mai mai zaki wallahi in ne kai ki kasuwa Allah ai ba zan sau ba a shine nace Zubairu, ni ko don Allah in tambaye ka duk da dai an ce bincike ba kyau. in ba akan abin da zaka ƙari ta fannin addini ba ka yi haƙuri zan yi binciken ni wai dan Allah Zubairu ina kake samun kaya irin haka okutanti hmm? ka duba fa ka ga jibi rigarka jibi takalmanka kaga wannan rigar taka ba fa duk kai bace ba kowa zaka gani a jikinsa ba a yan bal din ma sai wanda ya kai na taba ganin ta a gurin Rashidi Yakini wannan kuma na taba ganin ta a Real madari kaga wannan agogon naka na taba ganin sa a Manchester United Mudifin dan Allah ina kake samun kayan nan saya nake yi ko ka raina ni ne kana gaba zan iya saya ba a'a ba wai raina ka ne ba gani na kai yanzu gidanku ba ba wai wani abu kuke da shi ba ba ku da arziki duba jiya fa saboda tsabar yanayi ko abinci ba a dora a gidanku ba kaga ya ishe kana da annabi babu ruwanka da rana wai alhaji bala dama yana gani ne alhaji bala <laughs> ka tuna mun alhaji bala shakka ba yana nan alhaji bala da kake ganin sa ko jiya ya dawo shi dare kuma ya fita da asuba ba don komai ba domin kar ya taimaki talaka a dole in je ko da dubu biyar ce in tsira da ita a wurin shi dole ba. kaga matsalar ku shi yasa ake son mutum ya amfani da lokacinsa gashi ka tafi yanzu karkashin mai lokaci zaka je maula in mutuncinka ya kai tijin dala sai ya zube ka san Allah darajarka idan ta kai dutsen gima dutsen gima mubi ka san shi in ya kai haka sai ya ruguje mutuncinka in dai zaka je gurin mutum maula Allah ka je ka kai kukanka gurin Allah shine mai sharewa wahai ba bacci zaka yi ba wallahi sai naji sai dai idan naje ya hana ni amma sai naji duk da cewa na san dai marowaci ne dan idan ya zo gurin kaka sayan maganin shawara da murtala yake zuwa ya ba da ita a ba shi kulli biyu saboda kada ma ya zo a rike canji saboda tsabar ruwa <laughs> lissafin dokin waye ka sani rano ni barin tashi ma in je aiken iyaye dawa ce babanmu ya auno ka ganta kwano ɗaya wai za a je a barji za a dan dafa mana ita kaga an sa manja in aka baje ta da manja alkur'an ba gane ta ba su saje da shinkafa yan gwamnati wucewa zan sai ka zo daɗe ba ka wuce ba eh. ɗan wahala ai ka shigo kai tsaye kawai yare ne ya kaka wurin alhaji na zo awo kakanka ne ya aiko ka ya kake min wasu tambayoyi haka kamar wani bako ni ma faɗan gida ne a gidan nan fa ko dan saboda hakkin makotaka na kud da kud ba ka tsaya kana min wasu tambayoyi ba kai ba gindi haka? Allo kana ta min wani wasu silly questions ka wani shaidi eh, ne a alaji karma kai da ha zubairu ta alaji kai ne ka shigo ashe ban sani ba ka ta canza mai gadi amma dai ba dan kasar nan bane ko kuma kamar dai hmm, anna anna ne ina ga ni kake kallon ba musulmi ba to tabarakal lazi bi da hilmulku wa huwa ala kulli shay'in qadir sai ka ƙara samu ah musulmi ne musulmi ne alaji a <laughs> ah, ai zubairu ai sai ka ka dora daga inda ya tsaya tunda kai masa kallon ba musulmi bane alaji ah, ai daga nan inda ya tsaya daga nan ayar ta kare daga ita ba sai abasa wata walla ba malam ka je ka nemi ilimi babu abin da ka sani babu komai na addini a cikin a cikin kan nan naka ka je ka yaki da jahilci kawai ka ga gara zai zage ni ya isa garma ka san zubairu sai ka yaƙuri tsohon gardi ne ha zai rina eh, amma fa ni ma ban san inda ya faɗa ba zubairu zo mu je akwai sai da aka tore ta ko <laughs> zubairu ya halad ya haladin allah a <laughs> ah, zubairu ai ka kyauta da ka zo dama na so neman dan samu lokaci in je in gaida kakan nan naka saboda lokaci-lokaci idan baya na haka ya dan rike ko dan kullun maganin na dan sha ɗaya da safe a cikin kudu. washe gari na kore ɗaya sai in tashi wasai <laughs> ai alhaji magani ne mai kyau sosai eh gaskiya shi kadai san sassaƙin kayan shi <laughs> anjuma ana cin tuwo to ina jinka alhaji taimako ne na zo nema a ka saboda yanayin rayuwa ka san yanayin gidan namu da kyar wani lokacin muke samu mu ciyar da kanmu wallahi alhaji to shine dai na samu na dan kukurda na sai da awaki na sai da awaki na hada kuɗi naira dubu arba'in na hada kuɗi naira dubu arba'in shine nake so in dan sai a caɓa in rinka dan mummurzawa har dai in samu in dan rage mu tsofaffin aiki eh to wannan ma hikima ce da dabara eh wallahi alhaji haiwa na shiga uku kai dan juma darar ubanka idan dodon ne ba da ido ake ganin shi ba sai ka shafa mamiya duk ka bata man riga da manja alhaji a ba komai ai yaro ne ai me ya sani dan <laughs> juma dan juma dan juma dan juma Allah saka gaji ubanka wajen arziki <laughs> ai man abin man zubairu ashe zubairu kai ma kana son yara na lillahi wa inna ilaihi raji'un kai darar ubanka menene haka ne duk sai ka bata masa jiki da miya a'a ba komai alaji ai eh. kaman kani yake a guri na ai ai kai uba ne ai dan zuba dan zuba dan zuba dan zuba wato wato zubairu sai na ji ina son ka saboda duk mutumin da yake son dan juma soyayya sakaruwa take a zuciyata alhaji wato shine da na je kasuwan kuma abubuwa sun tashi tsohuwar babar ma babu ta dubu arba'in sai dai sittin shi ne nake so a ranta min da dubu ashirin dai in samu in cika sai babur ɗin zubairu wato zancen ka kai ƙuruci a ciki ban ga dalilin da yasa zaka kwashi mai rai ka kai kasuwa ba ka ce zaka siyo karfe kuma karfan ma duk wani karasa wanda zaka siya sai bespa babur ina in ka rasa ita baburyar sai ka so jancan ai shi ma babur ne namiji ko alhaji to ko dai ko da dubu goma dai a ranta a ko da dubu goma dai in samu alhaji zan yi godiya sosai wallahi a ina za a yi ai kai kai zubairu ba wata dubu goma a hannuna wanda zan iya bada ita kyauta alhaji dan allah dan annabi ka taimaka ko da bashi ne ka bani in samu in sai babur din idan na dan jujjuya na jujjuya na kokkurda zan dawo maka da kuɗin ka insha allah ni na ɗauka maka kanka ne aiko ka da wata saiwa in baka tukwicin mutala sai ka kawo ta bukata kuɗi mai yawa haka ka ɓace min da gani shi kenan sha sha sha kawai dan juma dan juma mutane ba ku da aiki sai dan juma dan juma sai maula <laughs> eh ra komai alhaji ba damuwa warin talauci a jikinka sha sha sha Zauna mu yi wasa. Ubanka ya hana ni kuɗi kuma sannan ka ɓata mu riga. Kai! Kai! Wani Allah! ibrahim ibrahim ka kalle mun da! Ka kalle mun da! Kai! Ɗan Juma! Ɗan Juma! Ɗan Juma! Ya kai yarka! Laraba! ko ki kula da shi! sai jan gora wannan ga ka kai yau. Ka tare min shi! Ka tare min shi! tare min shi da ya kashe ni ya kashe ni kaniya me gadi yana ina yi ya buge ni ni ma buge ka buge ne ashe kai gardin banza ne ba jini jinin uwa ka baka tare shi ba kai na fahimci ko furtumin kadan gare ne wannan ma ba ka iya tare shi ba wallahi duka ɗaya mun ne ba a aikin gadi in ba ban ruwan fulawa ba abin da zaka iya yi ko amma ina sha yin kokari alhaji rike mun yau ranar tsere ce wannan ranar ta yan sanda ce yau uban da ya inda ya shiga ni da shi <laughs> yau yau sai na ga gatan ka a garin nan na zo gidan naku kai kuma me me faru lafiya wai gidansa na je dan siya min rashin hankali ni kuma na koya mishi hankali to alhaji ai koma me ya faru ai sai ka kwantar da hankalinka ka shafa zuciyar ka ruwa wa wannan wannan jikan naka sai na ga sa yau a garin nan yau sai na ga gatanka a garin nan eh alhaji gatan kowa Allah haka ne wannan jikan nawa shi ɗaya Allah ya bani tsokan nama ɗaya miya ka yi hakuri ko mu yi maka ka yi hakuri ba zan hakura ba na ce ba zan hakura ba wato kai ba ka san a taɓa ka. ni kuma shegen gora ya zo ya buge min ɗa ƙarshen ta ya karya shi wallahi akan ɗan jin mai akan ɗan jin mai wallahi babu abin da ba zan iya yi ba ka na faɗa maka ba zan haƙura ba ba zan haƙura ba eh, wa kai yau sai ka sai kun amsa eh, eh, kiran dan sanda wallahi rundunar dan sanda zan dauko muku an jima kaɗan za ku ji ana fareti a nan kofar gidan ina alhaji gani idan ka fasa kiran yan sandan Allah ya tsine ma albarka wa ni ka tattaro barikin soja ka dauko baka babarak ka kawo kofar gidan nan ka ajiye oh, oh. ka dauko wallahi ka ɗauko jaji Allah ya tsini ma in ka fasa wallahi tsoho ka shiga hankalinka ina gidan yake anan wanne ne gidan idan ka fasa shi mana mutunci a nan gidan lare mai mai mai mai zai ɓaci. mai mai mai mai ka mai ba dan talauci ya taɓa nan gidan ba lare a nan gidan za ta haife ka ni Allah kiyaye Allah kiyaye Allah kiyaye a haife ni a wannan gidan gidan gidan talauci gidan kudaru gidan tsohon na jadu tsohon da ba'a koyi da halayensa tsohon da sai dai aikwatance da halinka sha sha sha mahaukaci alhaji kwantar da hankalinka dan iska ne ni shi yasa ai ba yan iska ne shi yasa ba za a koyi da kai ba ina tabbatar maka shi yasa tsohon banza ne kai ina tabbatar maka kai hankali wallahi dan nan jalayi kai baka isa ka ci mutunci na ba fa ka taba min hanci na taba hancin naka uban hancin naka na oho ina gaya maka kai hankali na sani dan iska ne ni na sani kankan dan iska ne ni ni ba zan taba ka karataya a wuya na ba tsohon banza wallahi kuma wallahi wannan bishiyar ma na aiko an sare ta a zo a sare ta Allah sai an sare ta a zo a sare ta matsiyaci talaka a zo a sare ta Allah sai an sare ta billahi lazi Allah ka duka hankali kai kai ai ne na san dai ba za ta wuce abin da zai kawo wannan shirman a ranka shi jawo kai haka je sa kada ki yanzu ka duba fayin da kayan mutane yanzu ya lalace eh. yanzu bakin ciki na yanda zamu yi da mai kayan nan ruwa fa na karba na bashi kuɗi na karbi kayan idan na gama cin kasuwa na mayar mishi bashi kayan ya ninke ya sa ya kuma sayar yanzu duba da aka lalata a banza ofi yanzu ni abin da nake gudu ma kada wannan alhaji balan ya je ya dauko mana yan sanda ko yan ko yan banga ba zai dauko ƙarya yake kai baka san alade bala bane ai shi yanzu a ce za a karɓi wani abu a hannunsa shine tashin hankali kwantar da hankalinka karamin dan iska ne <laughs> ha kai kai ne baka san alade bala ba ha menene ne ni ban na kwance ina kallon kuna ma kasa tashi ni da alade bala ne shi kuma yake cin zai ci mutuncin wannan yaran ana kora shi ai ya tafi ana kora shi kayan mutane ne fa na je na aro aka zo aka lalata musu kayan a banza ofi kuma kaya ne mai tsada oh yanzu dan nan in bar da abunka kayan da kake da shi ka ce bai ishe ka ba haffa da na sallar ka fa Allah ka jiki kwata kwata nawa ne kayan nawa kayan suke kika sani nawa aka sai maka ɗari biyar ne fa ƙarya kake yi ɗari ƙarya kake ɗari biyar da hamsin dai to kaji to wannan kayan kasan nawa ne dubu takwas fa riga da wando dubu takwas dubu takwas dubu takwas da rigar da wandon da takalmin dubu takwas ban da takalmin rigan da wandon kadai yanzu ai dole sai da taure na dole sai da taure na in je in biya kuɗin kayan nan in ba ka wallahi sani na san ba da yarda zai yi ba dole zai ce sai na biya shi kayan taure ɗaya zan kama yanzu in je in sayar dole Aha, ba shi mana ya isa ne na sani fa ah, ah, ah, ah, kai da bai kai kai da bai kar ka yi ka sai da akuyan nan kar ka yi ka sai da shi saboda me dan baka san tarihin sa bane kai ma tashi ka yi shi haka a ina ruwa na da tarihi a a zabairu al'amari na rayuwa lala kaka an tayar eh? an tayar kuna nan Allah sarki dan akuya za a sayan min dan akuya na za a sayan min dan akuya mai amana dan akuya mai amana na gaskiya yanzu kai zubairu da ka san tarihin wannan dan akuya da baka sai da ka sai da shi ba a tarihin wannan dan akuya uban naka lokacin uwarka tana da cikinka dab da za ta haihu aka siye shi dan ai suna da shi bai gani ba Allah ya masa rasuwa ɗan unguwa suka tare aka tare aka sai rago wanda ragon ai na tsakuyan ba ta shi ba kai ne ka gaje shi bayan ya mutu da akwai ya kankanuwar akuya daga ta tana nan tana a ciki ita ma ce ka gaje su guda biyu ko ba ka gane ba wannan na akuya da kake gani akalla ya baka shekara uku ko hudu kuma ka kama shi ka siyar saboda me wallahi ba ruwa na da tarihi kai ka san tarihi ni zuwa zan yi in da shi kasuwa an karbi kuɗi na kawai a wuce guda. Allah sarki to sai ka jira ya mutu idan ya mutu kaga sai kai masa kabari in kai masa kabari sai ka bi shi kaga ya zama dan uwanka na amana ko ka dalla wa ga ma ƙarya fa yake yi a ah! musulmi ne fa ba mutum ba kaiwa Allah kaiwa Allah kaiwa annabi kar ka sai da akuyan nan me wange mu na akuyan amana wallahi ba ruwa na ye ya ka ka san shi idan har bai ji kuɗi a jikinsa ba in ya je sha to ba zaman lafiya. Makariyaci, makariyaci, makariyaci, makariyaci, zubairu makariyaci. makaryaci makaryaci makaryaci me za a yi da makaryaci me za a yi da makaryaci me za a yi da makaryaci zubair makaryaci me za Allahu akabar kabiran Allahu akabar kabiran ya tafi da basiru Basiru ya tafi da akuya mai basira ko abinci ba a bashi ba ko ka bashi abinci baya kuka kai Allahu akbar kabiran amma zubairu ba kyauta min ba a na so da akuyan nan wallahi tallahi a a akuyan da akuyan gado kuma a ce a dauke shi an tafi shi kasuwa Allah sauke kaka ba fa zai yiwu a bar dabba ba ba za ta ci ba ba za ta sha ba ya zama ba ta da amfani kenan dole akwai lokacin da za a amfane ta zai zo sai tutu sai tutu hama ashar wallahi sai tutu sama a kasar ha a bata mure kuma a tabalin kuka ba to yanzu dai kaka dai yanzu dai aka dauki debin sirrin nan dai aka fede shi aka yanka shi aka soye shi aka bade shi da yaji da daddawarsa ai kai zaka fi kowa ci kaka saboda ban saboda na ga talauci to ko gidan gidanku da yafi kowa talauci a unguwan nan ba za ku gaya mana nama ba a'a an tutu sama kasar wallahi Allah da haƙuri kaka shi yasa na ga mu ba ma cin gwazar ma gwazar mu ne muke cin gwazar ma bayan ku ne dangin talauci a unguwar nan ye wannan ilashi wannan wannan ilashi wannan a gidan naku kai amma dai zubairu ba kyauta min ba wallahi tallahi a ka ji mana tsohon nan wai bin sirrin amana sai ka ce kai kai ka haife shi uwa kai ka haife shi ka ɗauki so da kauna kamar ɗan adam ka ɗora ka dora wa dabba ni da na sani ma bin samanai na bata lokaci na a banza ban amfani lokaci na ba na bi shi ma ya je ko yar hamsin in samu in ɗan samu ɗan kwaɗa ɗan kwaki na ya ji gada ko sugan biyar na sa masa yar murin ba sai in sa ta aljihuna ba a gayu ne ba a fita an nema ba ba ko sisi a aljihu hello familiya ya to ya gare a'a ina kai dai ka kwantar da hankalinka kana waruwa za ka je ya aka yi a'a karka damu karka damu in dai ta waru to za ka je ni insha Allah baka da matsala ina ga wannan eh kai dai kawai kai fuska wai ba ka ji na ne hello aikin komai bai kaunar yayi noma shi makaryaci kullum sai da yi noma in ya gano wata yar fara zai samu wajen zama makaryaci makaryaci makaryaci makaryaci yaya ka ka kudura min da kiran kiran waya sai ka ce wani abin kirki ka san fa ban fa kare aikin gida ba na je na kai yara makarkata ne fa yanzu kuma nan fa zai je dauko hajiya ne fa sai ka ce wani abin kirki kake bani tanimu yau aikin dubu guda za ka yi ka ganta wata kasuwar za mu je mu ci wata yarinya nake so in canza wa tunani yau din nan ka ji shashasha <laughs> wai a ina za ka ci kasuwa kuma cikin makaranta za mu koma yau ma cikin jami'a mu je ka kai ni ka dawo da ni ka ci naira dubu guda a dan a ina ka samu kuɗi bunsuru na na sayar yau dubu goma da ɗari biyar lalle yau kai ka ce fa <laughs> miyar gyararriya ce fa to ka san wani abu shigo

ko dan mai gida in ya dawo daga Germany ko kasar waje ko Ingila na je filin jirgi na dauko shi baya irin wannan barar rage ba ai ba zai iya ba kai ka wani barar rage sai ka fada kai wane shi ai ba zai iya ba saboda shi ai idan zai yi zai eh. zama ne na gaskiya da gaskiya to amma mu wannan zama ai na cika roba ne saboda ƙarya eh. dole ne in bambance in yi haka eh amma fa yallaɓai sai dai baka yi haƙuri da abubuwan da zan gaya maka saboda idan muka je cikin makaranta dole ne dan yayyar faka saboda dan kankaro mutunci ka san mace kenan <laughs> kar ka ji komai ai ni wannan kuɗin kawai naira dubun nan fa'ida da nake kallo dan na san zaka jika ne ne dubu ɗaya kam ka san ba in banda wannan dubu ɗayan taka fa eh. san mai gida ba abin da ake bani daga wata sai wata sai na ji jiki ma ke ban wata wata ai dole dai zaka dauri muna zuwa muna dawowa dubu ɗaya ta zama taka ina kallon ta sosai ga ka biyar kai zan zan yi fadi ne kai na fa zai ga barka ji komai zai ga ka bar rage da yawa ban dai a to ai sai da haka ai zubair makareci ba shi da sisi makareci bai san kowa ba makareci sai sabar karya makareci sai zallar karya makareci mai zuba zana makareci zubair mai zuba zoki makareci. zubair makareci ka gane ne nasir ah, ni gaba ɗaya na riga na gaji da zaman turai ne shi yasa na dawo kasata kawai saboda in bauta wa kasata kai ma dai ya kamata ka faso kawai amma bari Allah ina zuwa I will get back to you ina zuwa ina dawowa kanka wai ta na ce dan alhaji dan hajiya ko na je na shawo man na dawo Allah da Allah matsa ka bani je zan wuce ba zan yi matsawa ba saboda na zo ne musamman saboda mu tattauna wasu mutane tsakanin ta na ce dan alhaji ko na je na shawo man ne na dawo a ya kamata ka je ka sha man ka dawo ka duba inda nake aje kudi akwai kudi a ciki sai ka sha man nan mai A'a to ai baka sani ba. Ka san tunda muka taho na duba. Nan gurin da kake ajiye kuɗi fa babu kuɗin Najeriya fa ciki. Daga dala kawai zunzurutu su kawai sai pound na ƙasar Ingila. <laughs> so ba damuwa ka canza dalolin koda na miliyan biyu ne <laughs> sai kai gyara rakin da za ka yi ka sha mai ka biya dukkan bukatun ka karkada amma banda almubazzaranci zan yi da sa amana zan kula kuma zan tsaya na gana lura ba tare da kace ban kyauta ba bewar Allah ina ta ki murna fa <laughs> an samu guri <laughs> an samu guri a <laughs> ah, babe kira ji ina ta ki murna am me kake bina ne ba wani ɗan da taɓa jira da shi a cikin makarantar nan kuma ba zan fara ba a kanka a'a ai na san da hakan kin gane wannan dalilin ya sa ma na kwadaita da sai na zo gurin ki wallahi serious din da na ji labarin ki sai na ji duk duniya ba macen da nake so in kasance tare da ita sai ki kawai ina masifar san ki me haka ne me dalilin ka da kace kana suna waye kai mu a makarantar nan kake a da farko dai ni suna na Zubairu Ahmad na san ba za ki rasa jin labarin Dr. Alhaji Ahmad da ba. Ya yi ambasado a kasashe daban-daban daban daban har guda biyar. Ya yi ambasado a Switzerland, Germany, South Korea, Japan da kuma Egypt. <laughs> Yanzu haka presently shine mai ba shugaban kasa advice kin gane? Ah, duk inda kika ga shugaban kasa za ki gan shi ko kuma a hannun right din shi ko kuma a hannun hagun shi ko kuma a gaban shi ko kuma bayan shi. To sai me? To ai ke kika tambaya ne waye ni shi yasa nake miki asalin irin explanation kin gane? Wallahi na gaya miki kun san ki nake na gaske. To ni ba soyayya na zo makarantar nan ba. Ba soyayya ne kana makarantar nan ba, dan haka kai hakuri. Na sani yanzu duk zamana kin sani wani alfarma nake nema ni gudanar a ki Kin gane alfarman da nake nema a wurinki? irin kawai ko da babu komai a ce mun dan jera tare da ke a cikin makarantar nan guys saboda za su helin kin gane dukin da muka wuce za su sara mu za su yi wannan <laughs> babban kin gane ba abin da ya kawo ba kenan tattauna da ɗan namiji a makaranta don haka yi haƙuri. Eh, na sani za mu da kici za ki ci ɗan Allah da kin gane ko da ba komai mun tafi ma tare muna ɗan zazzagawa ɗan majalisa majalisa ko dai ba komai ko ma zagi na kike kina ɗan kaza kaza kaza kina ga yan baƙaƙen maganganun layi normal ba komai. Hmm. Ka amince da haka? Kwarai da gaske na amince da haka don Allah kin wannan alfarma. Je. Na matukal Zubairu ya turo ta Zubairu. Zubairu magaryaci. Banza. Sha sha sha. wawa kawai jaki ba san me yake ba kin gane um, ai bai kar ki ji komai ai ko idan kika koma gida ko sai ki gaya mun kika kira ni a waya kika gaya mun zan faso ko sai in dauke ki miki gidan rana. <laughs> Anya ba dan zaga ba kuwa. Ah, ah, ba irin wannan. Matsariyaci gane tun da mun gama da kai mana ka san da dare yayi maka <laughs> so da Allah zan so ki bani lambar wayar ki mana bana ba da lambar ta <laughs> to shikenan tunda baki ba da lambar ki ni barin baki nawa lambar <laughs> sa za ki sa 080 yaruwa Ana cikin aji. Alhaji an ba mu fefa ma na ga kai. Wallahi rubutun na gigita na ce an sama ba zan iya bada ita ba. A ce duk makarantar nan ka ciji kowa kowa magana kai ke ka ci su da yaƙi. Haba Alhaji. kai yo boss wannan wannan manoke ne ko si wato ke ne ya ba sai ka rubuta komai ba eh to fuska ka san dat shi ne komai da komai a school din nan exams din ma ina ga ma shi yasa a rubuta maka ai kai fuska kawai ga ina zuwa jibu za ka ɗauki bayro da takarda kowa sai ya faɗi ɗan bukatun shi da yake da su sai a share mushi hawaye sa yadda nake kaga jibgu dama iya da jibga ga matsaloli da suka tare da yawa hanikan wallahi so da sai na fara rubuta nawa you have the problem personal with the writer if you continue to somebody another <laughs> thank you exactly yeah. Ah, bukata ta gaskiya bai wuce laptop ba in Allah ya sa na mallake ta kuma bukata ta biya laptop laptop ka rubuta sunan shi a gaba sai ka rubuta laptop da dubu ɗari saboda laptop kaɗai ya maka kaɗan godiya nake perfect name eh, rayyanu musa rakiyanu musa rayyanu rayyan what's up man rayyan musa laptop completed then 100000 completed kai me bukatar? ni matsala ta ni buri na bai wuce roba roba ba na ɗan zamanin na roba roba nawa ake sayarwa bai wuce dubu ɗari da hamsin ba me ma sunanta ka ce roba roba roba roba rubuta mishi roba roba ka sa mishi dubu hamsin a kai na dai san mai girma gwamna ya hana hawa babar sai dai in ka da shi ba damuwa rubuta roba roba Babe, ke me bukatar an um, bukata ta bai wuce sauka gold ba. Gold? Mm-hmm. Kin san ni haka nake duk wanda yake tare da ni dole ne kawai ya ci arziki. Ko a can a turai a ranar da zan baro turai <laughs> suna cry suna tears saboda sun yi misin ina. <laughs> so karki damu jigu. Za ka rubuta mata dubu ɗari biyu da hamsin. Kwan! Dubu ɗari biyu da hamsin. Rubuta mana. Tam. Um, Hope dai zai ishe ki aiko. A kare na ne ya kama ya ishe ni. you got no problem. Tam. na, na, na, na, na. babe, ke me bukatan A'a, ba ni da damuwa komai. Ba ki da bukatan komai? Ke? Ke? Ba a mai da hannun kyauta baya. Yawwa. ki faɗi buƙatar ki ko mecece za a biya miki ita saboda idan har ma ka bani kyauta na tafi da shi gida iyayena za su tambaye ni daga ina na samu wannan kyautar to kuma da zarar idan na faɗa musu wani ne ya bani sai sun yi bincike akan haka ba a mai da hannun kyauta baya a cikin kitabul fandar caci na 77 na rubuta ƙarya ta fi dubu 85 ki ɗauki ɗaya ki shimfiɗa tsoho zai iya hawa kai zauna ka daina yarda kada ka sa ta ta yi ƙarya saboda ƙarya ba kyau kun gane ni ba na tare da makareci ba na son makareci ba na mu'amala da makareci saboda yana disrespecting no kuma zaki cibu gaskiya kun gane ƙarya is the best topic now just we right because uh, um, no na ji daɗin wannan maganar naki saboda haka ya ci min kwatancen gidanku zan zo da kaina saboda gaba ko da It's behind me clear. Wait. <laughs> It's away clear. <laughs> bacci kake ma don samun guri kenan har da wani bacci wato ka samu guri ah, wallahi yunwa nake ji babu gunta wallahi <laughs> ya san ac ya san gida babu ac nan fa mm, ya rage na kaga da Allah ba ni dubu dana na ce ka ban dubu dana ya muka yi da ban da Allah ban dubu dana da Allah Allah bai wallahi yunwa nake ji babu wani dan guntun biredi ne a motar nan kaɗan bani ɗan tattoshe a'a ina ba ni dubu ɗaya na da Allah ka dade ban dubu ɗaya na da Allah da Allah a ka ɗan sama min koda ɗari biyu a ciki in sai zoɓo da biredi dan Allah da annabi wallahi yunwa da ke ya rage naka cikin ka zai kwanan ya kuge nan dai ba abin da zan baka nan ina gaya ma sauka na ce da kai aikin banza sha sha sha kai ka zaɓi ƙarya ni kasuwanci na na zaɓa kuma shi nake yi ba ka da wani aiki sai ƙarya wai tsaya ma tukunna nan da kake da alƙawarin da kake taiwa 'yan matan nan a ina za ka samu kuɗin da za ka ba su har kake tai musu alƙawura Karewa fa har da wai wai alƙawarin motar nan wai za ka ba da wannan motar to bari ka jin gaya ba na tunanin cewar kwanan nan ma zan daina ɗaukar ka a wannan motar zubairu sauka da Allah ko hamsin shi kenan ka gama ne mata guri sauka sai yau ga ɗari kenan ba ka da aiki sai ƙarya har ka wani barar da je kama a shagon makaryaci makaryaci makaryaci haba samarin mani kun ji mu bari yin ƙarya tunanin tunanin me kike ta yi ne tun ɗazu kin yi shiru wallahi tunanin wannan mutumin nake wanda na faɗa miki rabi ban taɓa tunanin akwai ɗa namiji da zan ji ya shiga cikin zuciyata ba lokaci guda to ƙawata ko dai kin gan shi din yana da ɗan kuɗi kuɗin shi ne a hannu ke ma dai kya faɗa ko kaɗan sa ba sa gabana sa ne kawai min ya yi min matuƙa da gaske haka ne fa gaskiya don kuɗi ba sa gabanki to bar na taɓa shi ma a waya dan ya bani nambarsa wata special bai tunanin ma na riƙe ta ba mm. hello Yasmin ce. Ko ka manta ni ne? Wacce ka ba wa nan baka sati ɗaya da ya wuce a jami'a har muka ɗan yawata. Oh, Yasmin baby! <laughs> ka ashe dai kin ɗauki numban. Ah, gaskiya na yi happy da kika calling. <laughs> um, ah, kin you know um za ka shigo makaranta gobe ne no yasmin ai ba na gari saboda jiya na shiga moscow na raka dad so kin san Uh, dad abokin president ɗin Russia ne. Na mazugal ya zuro ta. yes, <laughs> mean baby. Haba, ai sanyi a Moscow ba a cewa komai. Sanyi ake yi na gaske. za ka nima na dan fito ne zan dan miƙe kafa a bakin hotel din da muka sauka akwai wani ruwa na gaya miki mai kyau a bakin hotel din ga babes nan da samari manya da ƙanana ana ta cilin kawai <laughs> wallahi yanzu haka dusan ƙanƙara ne ke saukowa a kaina <laughs> wallahi sanyi ake yi na gaske a moscow magaryaci <laughs> ai yasmin ni namba na duk duniya duk inda na shiga namban na amfani da ita <laughs> ba na canza namba ai namban ne zai shigo normal ba dadewa za mu yi ba yasmin jibi-jibin nan za mu dawo dan mun dawo zan zo har gidan sai in ɗauke ki mu dan zazzaga mu yi cilin <laughs> a cikin gari <laughs> Ah, no, haba, baby. Ai, karki damu, karki damu, just mention ko nawa ko wani irin ba ke so inda bai wuce 1 million dollars ba, zan kawo miki. Ya turo ta. Ba ki da matsala. Zubairu. Zubairu. Ya nake jin kukan akuya? Akuya kuma? Irin akuya. Ba kukan awaki ba ne, baby. Kin gane kin san karnukan Moscow. Sanyi ya ratsa su sosai su muryarsu ya ya fashe shi ne zaki ji kaman kukan akuya. Mm. <laughs> Haba, ana ji tsoro. <laughs> Ina zuwa bari I'll get back to you. Ina zuwa. kariyaki yake, ƙarya yake. Ina mai dire. gaban gidan zu ina ce kana rasha na san dama tsiya kake so kamun shi yasa na kashe waya. amma wallahi ka cuce ni ka cuce ni yanzu ka sa yarinyar nan ta dauke ni makaryaci kenan za ta dauka duk abin da nake ga mata ƙarya nake mata kawai ina ruwanka da ni ne ka bar ni kasuwa ta ha kuma wallahi sai na hada awakin nan kaf na sayar da su tunda ai ba kai ka saya min ba ba kuma ba kuma a gurin ka na ci gadon su ba wallahi sai na sayar dole a kyale ni in sayar da su tunda ku kuka haife ni ai ba ku kuka ni ba yi ba ku da gado na kai ka sai da awakin nan gaba daya dabbobin nan idan ka kwashe ka sai da su shikenan ba mu da komai a gidan nan idan na fito daga daki na na gan su daɗi nake ji ke eh? dan Allah kyale shi ai na sai ne yayin da yake so da su oho oho ni dai zan sayar zan sayar da su babu abin da zai hana ni in da awakin nan kaf sai na sayar da su in yaso so in je in buɗe gurin gyaran kai ko kuma kemis ɗauko budurwa santeleliya in saka ta rinka jawo min customers dole in sayar da awaki na dole ɗan ga wanda zai hana ni kuma bari ku gani Zubairu kyale shi kyale shi kyale shi kyale shi in dai budurwa eh a kyale shi mana budurwa fa ta shi mana kai in dai shi ana ɗaukan budurwa ne a wannan lokacin ya ka ɗauka magaryaci mm. makaryaci makaryaci zubairu makaryaci zubairu yanzu zai yi maka karya ba ka ganin halinsa wannan awakin wannan akuya ai kamar ta gama haihuwa amma dai wannan wannan bunsurin zai yi mai amma da Allah ka rinka damkan bayan akwai nan hankali mana wannan in kake damkansa ai ka ji musu ciwo ai to in ban kama ugun dabban nan ba ya kake so Da ya zan gane da eh, mai ne ko mai ya cika a kaga kaga kaga da Allah da sai ka zo da wani ai sai shi ya rinka lallatsa maka yana jin yanda suke amma wannan gabjejen hannu naka in ka damka fa ina jin karan kashin zufa daga nan <laughs> ai ga samu damuwa nan da ɗan lokaci kaɗan zan kunce su za su zama na ɗebe su yin haɗin kai su gidan gona na ku yi haƙuri nan da ɗan lokaci kaɗan zan kunce ku in je in haɗa ku da dabbobi irin uwanku shanu da raguna da tumakai da raƙuma sai ku ji daɗi ku samu isasshen abinci ba nan ba da ke ɗan baku wani eh, ɗan hanjin ligidan abinci za ku warwasa za a kai ku cikin 'yan uwanku dabbobi ku wala in ka ga dama kan cikin ɗakin kwananka ka kai cikin ɗakin kwananka wannan fa shi ne mai dabobin? a raba da shi ni ne ni nake da su shi wannan kawai dan hasada haka yake shi ya gaje su da shekaru tamanin baya da suka shuɗe amma yanzu haka idan aka nuna akuya aka ce na wani ne wannan to sai kaga akuyar ta faɗi ta mutu tsabar hasada magana Allah Allah magana bari wanda ke Allah magana ku ne iska kuma ku ne iska kuma sai maganin ka anan yanzu nan wallahi in ban fiya na kada ka samu shege nake ni harka arziki na zo ba harka tsaya na zo yi to kuma dai da uwar kuɗi na zo sayayya zan yi ba wai wani tsaya na zo kama ka gidan nan ba ai duk dangin mu ba wanda ya kai ni arziki a hakan da wayannan yan awaka ƙwarai da gaske a amalar kaga da Allah da annabi ka bari in ka bani kuɗi na a hannu na saka su aljihu in ya so ka damƙe su duk ka kashe amma ni dai ka ban kuɗi na to malam ya kake tabbina ne a abin da kai maganin ka wallahi a hakan ya ƙure kon gama ni dai na sayi dabbobin na naira dubu hamsin kuma na yi iya ciniki kuma duk garin nan ka duk inda za ka yi dabbobin nan na yi ciniki iya ciniki ba inda za ka samu da za su ɗora fi da nawa na siyar ma na siyar dan ƙara su irga mana ko da doriya to irga irga na sayar maka dakata mana zan sa yara na yanzu su zo da mota za a ɗibi dabbobin yanzu a kai min gidan gona e ba damuwa ba damuwa wasu billahi mini shaɗan Allah ba zan iya tashi ba kama da Allah da Allah kaman to ke kai ina wallahi ba zan iya daga ka ba gaskiya wallahi sai dai a nemo igiya a daura a fusge ka ko kuma a nemo mutane a yi taron gaggawa a'a kai ai yanzu nan ba bola kaje za a samu wata ta fusge shi amma to to mu je magana mu je magana ba kafar za ka rufe ba eh ba kafar za ka rufe ba a wai a'a a'a ina zuwa ina zuwa ina zuwa to karka ya zaka samu sanda ah, zaka ji min ciwon ya wani abu ne wannan da Allah kai daga da Allah ka rawa to ne kin ballako ka to ne kin ballako wannan da cijon ba so ki alaka ina zuwa ina zuwa ina zuwa to ne kin ballako ka wai kai wannan kawai daga kama ni malam ka daga ni satatima ina kuɗin da aka sai da dabbobi jiya ina ruwanka da kuɗin naka ne to ai ne ne sai in rasa me za ka yi da kuɗi da bairu me za ka yi da kuɗi ya sana'a zan kama sana'a mai ƙarfi wanda zai sa kuɗin nan su rubanya a lokaci kankani ba sana'an kiwon dabbobi ba wannan kuɗin da kake gani dubu hamsin nan da wata biyu za su zama dubu ɗari da hamsin kafin shekarar ta ƙare kuɗi ya zama miliyan kafin wata shekarar ta zago kuɗi sun kai miliyan uku a lokacin na sai gida babba na hawa tafka tafkan motoci ga 'ya'yana muna zaune idan allah ya sa lokacin kuna rayu da kai da wancan tsohuwar to za ku ɗan ji daɗi zan ɗan tsakura muku kuɗan taɓa idan kuma allah ya sa kun mutu a lokacin na huta <laughs> muna zaune da ni da 'ya'yana muna shan shayi muna shan lemun kwali da na kwalba muna murna muna yi muku addu'a a hankali a hankali muna ya gan naman kaji ko gulda eh ko gulda ha gulda amma ta aljanna <laughs> lokacin ai duka lafiya lau ye eh, a a a zabairu na san arziki na Allah ne ka gano anan ina tabbatar maka ina tabbatar maka a dangin mu kaf ba mutumin da ya taba ganin naira dubu hamsin da idansa amma kai yanzu gashi arziki kuɗi sai haɓaka saki a ka mai kuma su mai kuma su a'a baka isa wallahi ba zan ba da wannan kuɗi ba a to wannan ai da saura ma ai sai ma ka gan su buhu buhu ana sauke su aina a nan gidan ya a bacci kake yi dabaru

haba samarin zamani kun ji mu bari yin ƙarya makaryaci makaryaci makaryaci makaryaci haba samarin zamani kun ji mu bari yin ƙarya makaryaci ah, haba haba zubairu zubairu kwana biyu baka nema na zubairu lafiya dai na ganka a nan unguwar dan na san cewar ba nan ce unguwar ku ba a'a na zo duba wani ne a nan wani ne sana'ar fata saboda so nake mu soma sana'ar fata mu haɗu jari da ni da shi tunda na ga wannan sallar mai zuwa za a yi cinikin fata sosai ai kai matsalar ka zubairu so kibro irin naka kai da baka da kokobo har na ka samu kuɗin da zaka yi cinikin fata A'a bari na raba ka. Ai na riga na haɗa babba cikin ƙarami na sai da komai da komai nawa. Na haɗa kuɗi yanzu ina gaya maka dubu hamsin ma ba ta isa ta ɗaure ni ba. Wai tsaya da Allah Zubairu. Kana so ka ce min Zubairu kai ma ka tsaya kan kabar ka kai kuɗi kenan ka ka tara kuɗaɗe kenan. Hamshaki mai Haba ai mai kuɗi ne ni anan da kake gani na. Mm, Zubairu yau ba wata 'yar kasuwa da za a cini? in ɗauke ka kai ka kiyo kasuwa da man alhaji bayyana da alhaji da hajiya sun je abuja gida ma sai yan yara kawai sai mai musu hidimar kayan abinci ba abin da nake sai in ɗauke ka kai ka kaban dubu da. ai kuwa yau na ce mata zan dawo kasar yau zan dawo kasar saboda haka yanzu bari in kira ta ta gaya min inda take ta gaya min gidansu mu je ka kai ni shine kurin zubairu ga yadda za a yi in ɗaɗɗaura ta yawa zubairu ka gani na kama dubu ɗaya na shi kenan kin ji daɗin da yake cikin kin ga ɗan a halo ah, an sauka kenan muna samanin fati mall muna jiran ka Haba. ai baka sani ba wato zubairu ni fa kana bala'in burge ni ka san yan matan yanzu fa zubairu idan baka zuba ko magana an kaje da gaskiya ba za saurare ka ba ayya na ba ta baka gane ba ai eh. ai ni ne maganin sa wannan gaskiya ni ne maganin su to wai ita wannan ina tace zaka same ta ne zubairu wannan shopping mall din nan na samanin patio ye eh, shopping mall kulet shopping mall shopping mall eh nan gurin kayan makula shi ke eh eh to amma fa ina je maka wani abu menene karfa ibada da kura mu je ka same ta ta kwashi kaya ka san ce wanda abin da ta iba kai zaka biya ka san da wannan a kai haba da Allah Allah kuwa ah, to in dai bata ci ya fi dan lissafin da nayi ba eh. to ai ba za a samu matsala ba ka ga dai yanzu kai ka ci dubu guda wanda na ari kaya a gurin shi ya ci ɗari biyu wannan gaskiya ne na sai earpiece na 500 eh, wannan gaskiya ne akalla ina da 2048 a dubu ai sai ka ce mun kana da kuɗi zubairu a akwai kuɗi akwai kuɗi kayi kuɗi ban san ka kuɗin ce ba fa zubairu akwai kuɗi akwai kuɗi kaga lissafi ya daidai akwai kuɗaɗe akwai kuɗaɗe a ƙasa ka san yanzu fa ne fa 50 na fi ƙarfin ta wallahi wannan kwana zan yi ba ah, ah. na gane hanya ta fa eh, nan zaka bi wannan kuna zan iya nan zaka bi to yawa ai ai shakuri mun ka kawai zubairu <laughs> zubairu kenan ai burge ni kake wallahi ai kai ne bari ta nemi Babe. Hmm? Ya. Sai da zuwa. An Amma min komai. <laughs> Da ka zuwan ka ko ba ka yi ba? Ba, land kawai na ce ai I must come <laughs> da zuwa. Ya sanu Ya Ya turai. Lafiya Allah. Ya me name ne? Sunan Rabi'a. <laughs> you are welcome you are welcome <laughs> so ya za mu je kenan mu fasa sai mu sauke ku a house kenan ai ba mu dade da zuwa ba ko shiga ciki fa ba mu yi ba <laughs> ba komai a sai mu fasa ai inside ko babu wani ba yi yarku a tanimu kada ka kashe motan ka bari esin yayi saboda ta dau dari sosai an ga, an ga madalaji muna fitowa don alhaji kai ne kai ne london kai kai ne london ka faɗu haba babe don alhaji ka fi yawan zama london allah ya fidda kulli da karogo Nawa? Dubu arba'in da bakwai da tara. Abin da saba baka gane ba, ka san baka saba rike naira ba. Yana nufin kuɗin ka ya kama 47,900. Ko? Ba komai, ba komai. Um, yanzu da wasu 'yan canji nan da na yi saboda ba almajirai ka irga idan Allah ai ba ma sai ka tura ai an da kuma mota ba kana ma da canji hana naira ɗari ha ba wani irin raini ne ya zaka ba mijina canji naira ɗari ha ba dan Allah me zai da ita ha ai na ga alama ya raina ne shine zan ba mai gadin nan sadaka tun da shi ya raina hmm. kuma kai gaskiya za ka samu ladan haka za ku iya zuwa mota za ka ba ok nan gode sai ka fito na lillahi na mutu ranka daɗe wani irin suna za mu samu wani fi receipt din naka saboda akwai manyan mu da muke sa sunayen sa nan saboda muna ba da award lokaci zuwa lokaci me ya kamata a samu haka marigayi zubairi za ka saka marigayi kuma na matukal zubairu ya turo ta zubairu <laughs> zubairu ce wallahi idi ina gaya maka jiya kwana ne ban yi bacci ba abin nan ya rikita ni fiye da yadda kake tunani Hello? Ah, Habibu ne ya haka ne? Ah, haba, ai na ba jibgu ya ba ku ai. tintini na bashi habiba ai ba karamin mutum bane ni ai habibu ka san ai ba zan muku play ba ai na bashi miliyan ɗaya na ce ya raba muku kowa ya samu koda dubu ɗari biyu kuɗin yi maneji kafin harkokin su wari ya ma kai ka samu lamba na ne ya ya aka ne na ba yasmin namban wayan eh <laughs> ba komai ba komai ayyuka kai ne Ya. Baka kyautawa kanka ba. Da na ne. Baka san me kai ba? Ka ɗauki rayuwa ba irin taka ba, ka yi ɗage. Zubairu, suwaye ka samu wa'annan tsakaninka da Allah. A wasu garori ne na yi musu alƙawarin kuɗi zan ba su. Yanzu haka na san suna can sirrin caɓe ana rikici. Ba su san ina nan hankali na a tashe ba tun jiya. Kakana yana can a kwance rai a hannun Allah tun da kuɗin nan na ce mushi kuɗin nan ya salwanta. to wallahi ka yi wa kanka karatun mun nutsu na rantse da Allah wannan rayuwar da kake gani wanda i gaskiya ma da kyar ike kaiwa barantana wanda i ƙarya wallahi ka ji tsoron Allah na rantse da Allah dole in gaya ma gaskiya a rayuwa da kake gani kai wai idi na ruwanka da ta ne na kai na ka rayuwar man ma an yi ta ina ruwanka ne da rayuwa ta. to ya kamata ka rage ƙarya ka duba fa ka ba mu ci ba mu sha ba sai abin da muka gani wannan na suke so za mu dan tofa ma gashi nan abin ya gagara wai ina ruwanka da rayuwa na ne idi ya ishe ka baka ka gane ko ya ishe ka na ga me za ka yi mun me za ka yi min za ka da ke ne eh ko za ka da kyan kai wa kanka wai me ma ka gaya musu ne a wajen marigayi me za a yi da magareci me za a yi da magareci me za a yi da magareci zubair makareci mai zallar zuki makareci mai zarar zance makareci makareci kaga in barka da su to zo mi magana na gode ya dabai in bar a a ya da ya da bai to wallahi ya da bai a to kai mun magana kana wani kuka ya da bai kada ji na wallahi tallahi ba abin da ibani magana a kawu da kaje na cewa wallahi ba ni da a akawu kai ba wannan maganar wallahi in ya sa min Allah ya tsine bir albarka eh? wallahi in ya sa bir Allah ya tsine bir ai magana ce kana yi kamar burburi yana magana ba ni ba ji nake ba wallahi <laughs> dabe kana je eh. ka bani dama Allah ya bani iko daidai gwargwado in kubuta daga sharrin su a kai ba wannan maganar wallahi ina ai in ji dalanken kawai malam yanzu ka san me zamu wallahi da kaji ya ce a kawo a kawo namba eh. wallahi ba ni da a kawo namba ban san shi ba baka da shi eh wallahi don haka a kai ni kara gurin hukumar ka fi san can na gode mu je to na gode a ah, ku jira mu je mu je na yaya kana je eh a a mu je can din muje-muje. mu je mu je mu je ah. kin ga wani kaman zubairu shine ma ba kamar ba <laughs> ai <laughs> i have never expect zan gan ku a irin yanayin area nan gito area haka me ka ku haka yi mamaki surprise ni ce da mamaki dan ka fita cikin ta can gida no ina kin san shi aikin taimako ba inda baya kawo mutum wallahi na zo ne taimaka ma wani dattijo a nan gurin <laughs> shine muka haɗu ku so mana mu je ko kuma za ku ɗan taimakawa a cikin al'amuran kin san harkar taimako yana da kyau sosai na bar direba na ne a nan kwana bismillah ku zo mana tashi ka sha maganin dan Allah dan shi ƙarya ta ce take nema ta ƙare ku taimaka dan Allah dan Allah ku rufa mun asiri wata yarinya ce za ta shigo gidan nan yanzu nan a ce mata kakan mai gadin gidanmu ne shine mai gadin gidanmu jikin shi ne zafi na zo duba shi dan Allah dan Allah ku rufa mun wannan asirin kada ƙarya na aminu alaikum salam Sannunku da zuwa. Sannunku da zuwa. Sannunku da zuwa. Sannunku da zuwa. Sannunku da zuwa. Sawa da zuwa. Lafiya lau. Ba gajiya. Ya mai jiki? Mai jiki gashi nan da sauki. Allah ya ƙara Na Ina wani? Ina yi. Na gajiya. Ina gajiya. Ya mai jiki? Jiki da sauki. Na yi sauri. Amin. kaka mai gadi. Ga yanayin jikin na shigo. Wallahi so shine eh, da ya ce yanzu in duba yanayin jikin nashi shine asalin mai gadin gidanmu so yanzu haka presently dan shi ne ya gaje shi wurin gadin saboda shi jikin ya yi zafi sosai saboda da ya fitar da shi kasashe daban-daban ingila germany cairo da kuma india so doktoci suka ce jikin nashi ya yi tsanani ko mu dawo da shi a ta mishi addu'a a gida shine so yanzu aka dawo da shi aka kwantar da shi kuma tausayi yake bani ne wallahi na mugun tausaya mishi saboda soyayyar da take tsakanin da shi lokacin muna yara. Ki ji tsina nan yaran nan. Yaya haka kuma? Wai an kai ni Germany. Ko mun daɗu bai kai ni ba billahi lazi la ilaha illa ko mun daɗu. Tashi zaune tashi ɗan lallaba ka. Ke ƙarya ike yi. Kin san kin san yanayin hawan jini idan ya kama mutum yaro ma ya kare da shi balantana babba. Ƙarya ike yi ni na yi. Ni ka ni. Ni na yi Kun ga. zubairu wannan maganan kake faɗa kin kunga ƙarya yake ni na haifi ubansa ƙwarai kuwa kuma wannan shine ya haifi ubansa shi ma kaga kaga ba ka da lafiya ba ka da lafiya kaga ba ka da lafiya yaushe za ka biye mashi eh, babu inda kai ka maganin gargajiya ne ga shi shi kake fama da shi ba inda ya kai ka ba inda ya kai ka ya je ya ebo mana mata ya kawo mana gida eh. saboda Allah ya zo yana ta gaskiya. Su da ke yara ne ido ido gidan kuma gidan da baya so a nan aka haifi ubansa a nan aka haifi uban shi kuma ba zai ce bai sani ba tunda a nan ya tashi Makaryaci, makaryaci zubairu makaryaci makaryaci makaryaci makaryaci me za a yi da makaryaci me za a yi da makaryaci me za a yi da makaryaci zubairu makaryaci me zallar zuki makaryaci mai zarar makaryaci makaryaci shi magareci bai san kowa ba magareci sai sabar karya magareci sai zallar karya magareci mai zuba zana magareci zubair mai zuba zuki magareci zubair magareci da ya samu ka magareci za ya so ya mayar ka mahaukaci zubair magareci zubair magareci a kowa karya a yara karya a manya karya a ɗalibai ma karya zubair magareci me za a yi da magareci me za a yi da makaryaci za a yi da maka